Masu kallo da sauraron mu barkanmu da sake saduwa a cikin wani tasha tamu mai albarka. Tashar da take kutsawa a fadin duniya domin kawo maka sahihin labarai ba na shafcin giza ba. Har ila yau dai za mu leƙa wato jamhuriyar Nijar a inda ake ta samun dambarwa tsakanin sojojin mulkin jamhuriyar Nijar da kuma hukumomin Faransa. A inda za mu kawo muku rahoto kan yadda wato ake samun ƙalubale na wajen haƙar uranium a jamhuriyar ta Nijar.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 Wato ƙalubalen aikin haƙar uranium a Nijar na fuskantar wato tasgaro. Aikin haƙar makamashin uranium a jamhuriyar Nijar ya soma fuskantar cikas sakamakon rashin wasu sinadaran aikin da suka yanke saboda takunkuman da aka kakaba wa ƙasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin fafutuka a jamhuriyar ta Nijar suka fara kira ga sabbin hukumomin mulkin sojin ƙasar. da su sake duba yarjejeniyar aikin haƙar makamashin na uranium da kamfanin orano na ƙasar faransa tun dai bayan juyin mulkin sojoji ne dai bayanai daga yankin agadas da kamfanin orano mallakar ƙasar faransa ke aikin haƙar uranium ke cewa aikin na fuskantar tafiyar wahainiya sakamakon wasu matsaloli masu nasaba da takunkuman karya tattalin arzikin da ƙungiyar ecowas ko cdao da kuma umao suka kakaba wa ƙasar babban magatakardar ƙungiyar kwadago ta ma'aikatan kamfanin haƙar uranium ta ƙasa wato malam abbas mun kaila. ya tabbatar da wannan batu ga manema labarai yana mai cewa matsalar da ma ta shafi fitar da uranium ɗin na zuwa ƙarshe ko kuma yana mai cewa matsalar ta ma shafi fitar da uranium ɗin zuwa ƙasashen waje kamar yadda wakilin dw ya haɗa cikakken rahoto kan wannan matsala da kuma tasgaro da ake fama da shi a jamhuriyar Nijar ta haƙar uranium. Tun dai bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne bayanai daga yankin na ta Agadas da kamfanin Oran kasar Faransa ke aikin haƙar uranium ke cewa aikin na fuskantar tafiyar hawainiya a sakamakon waɗansu matsaloli masu ba da takunkumin tattalin arziki da kungiyar ecowas da mata ta imowa suka saka wa kasar labarin da a yau babban magatakarar kungiyar kwadago ta ma'aikatan kamfanonin hakar ma'adanai ta kasar ta nijar santramin malam abbas munkaila ya tabbatar a gaban manema labarai inda ya ce matsalar ta ma shafi ta fitar da uranium din zuwa kasashen ketare. to lalle eh, lokacin da aka yi juyin mulki eh, a kamfanonin nan akwai sinadarai wanda ana kawo su daga kasashen waje kenan da aka yi juyin wurcin nan ya kasance wasu sinadarai ba mu da su a kenan dole an sai da an ga yanda amurra suka sa gaba sai mu ce soshi suna bisa hanya wanda ya sauran kaya ba su ta kasashen waje to ko yaya yan Nijar suka ji da halin da aikin haka da fitar da karfen na uranium ya shiga a sakamakon takunkumin tattalin arzikin da aka saka ba kasar tun bayan juyin mulki ga dai ta bakin waɗansu mazauna birnin Yamai to yau dan eh, sabbin mahukumta sun ce a tsaida eh, hutar da wannan arziki na kasa da kuma haka shi ma sai an ga yanda sabbin al'amura suka sa gaba sai mu ce soshi suna bisa hanya wanda ya kamata dama irin wannan mun san da tana da faruwa muna wata kasashen makauta a gari mu irin su bi nan. su sakatatta muna saboda tsakanin mu da su akwai rishishiniya babba mu samu duk abu ba ma wannan sinadarin na iranium ba abun da ya kamata na masarufi wanda ya kamata shigo shi kan kasan mu abu da iyakan mu kuma wanda ya kamata shi kasa sun shiga saboda shine zamantakewa yake lokaci kan halin da aikin haƙar iranium din ya shiga a jamhuriyar nijar malam ilyas abubakar na ƙungiyar rotaba da ke sa ido kan aikin haƙar ma'adanai a ƙasar shawara ya bayar ga sabbin hukumomin sojan ƙasar na su yi amfani da damar da suka samu domin ɗaukar matakin sake rijejeniyar haƙar karfe iranium din da kamfanin na orano na faransa orano ai kun san akwai zancen yarjejeniyar da ke da kai tsakanin ƙasar nijar da su bisa ga imuraren tun shekara alif dubu biyu da goma sha biyu ya kamata a fara aikin a yau zancen ga da ake kuma abin yana na yana takartakar don ka ya kamata a ce wannan hukumomin yadda suka yi niyya suka ce an tsaye da yarjejeniya tsakanin harkar soja da nijar shi ma tsorano ni ina imani da inda an ka bincika sai da kawo lasisin beranin da aka basu akwai diya da ake amshi musu a sa su kasuwar duniya inda nijar za ta sake yarjejeniya da wasu kasashe don ta samu albarkacin wannan abubuwan da aka tona. Wasu bayanai na baya-bayan nan na nuni da cewa tun a ranar Juma'a da ta gabata takwas ga watan Satumba 2023 kamfanin na Orano ya ma ɗauki matakin dakatar da aikin haƙar Iranium ɗin baki ɗaya a sakamakon waɗannan matsaloli na yankewar kayan aikin nasa. Lamarin da zai zama wata babbar asara ga sabuwar gwamnatin Nijar wacce ke cikin yanayi na tsananin buƙatar kuɗaɗen shiga. Rahoton wakilin DW kenan wanda ya haɗa cikakken rahoto kan ƙalubalen da ake fuskanta.